A jama'a barkanmu da warhaka sunana Adamu Muhammad Ɗankore kuma ni programmer ne a sannan a wannan tutorial nake so na na nuna wa jama'a yadda menene ne programming sai a min haƙuri hausan nawa sai a hankali amma ni bahaushe ne babana daga yobe yake mamana kuma 'yar jigawa ce amma ni a abuja na girma sannan yanzu ina ƙasar waje Anan nake zaune da aiki So ina muku maraba da zuwa wannan channel nawa. Za ku iya samu na a www.dankore.com. Za ku iya zuwa Facebook ku yi sacin ɗin Adamu Muhammad Ɗankore ko Twitter da sauransu. Idan kuna so ku ga um, yawancin inda nake ajiye programming ɗina za ku iya zuwa github.com slash ɗan kore a nan za ku iya gani na za ku iya samun programs da na yi da so yawanci ni yanzu um, aikin program da nake yi aiki ne a gefe um, kuma wannan koyarwa da nake so na fara ina so na fara shi ne domin nima na ƙaru kuma na ƙararwa wanda suke sauraro. To, enough about me. Um, abin da nake so yanzu na fara shi ne ina so na fara da sanar da jama'a menene programming. Programming a menene ban yi spelling menene daidai ba menene programming ne well programming ko kaman um, language ne amma na computer harshe ne in ba ta ba um, akwai harshen da yawa watakila kai harshenka na farko ko kuma language da ka fara koya wata watakila ba turanci ba ne kamar ni a misali ni bahaushe ne um, so programming kamar harshe ne na language um, amma na computer a misali kamar ne a ɗauke ka a sa ka cikin kwamfuta a cikai kai magana da kwamfuta idan kana so ka magana da kwamfuta dole sai ka koyi language ɗin kwamfuta so kaji so akwai language da yawa da yawa na kwamfuta a misali wanda nake so na fara koyawa jama'a shine javascript um, akwai java akwai c sharp ana pronouncing din c sharp akwai um, c akwai c plus plus and more da sauran language da yawa um, amma duka wannan language ɗin duka suna magana ne da computer so idan kana so kai command ɗin computer kai magana da ita a uh, misali um, za ka yi amfani da duka ɗaya daga cikin waɗannan progr uh, programming ɗin um, programming yana da riba yanzu a misali um, waɗanda suke yin programming suna ɗaya daga cikin masu samun kuɗi a duniya idan ba ku manta ba kun san an ce likitoci suna samun kuɗi so babu shakka waɗanda suke programming suna ɗaya daga cikin idan dai za ka samu aikin programming to babu shakka a hankali a hankali za ka zinka samun kuɗi sosai waɗansu ma suna samun kuɗin da ya fi na doctor sosai a manya-manyan kamfani um, so program yana da riba sosai sannan ba riba kaɗai ba um, idan ka iya programming ka samu aiki ne ko kuma kana da ilimin da wanda daga yau har duniya ta ƙare ba za a taɓa ce an zo ranar da ba a buƙatan ka ba ba a buƙatan aikin ka ba saboda in ba ku manta ba yanzu ko menene ana so a a sa kwamfuta a ciki ɗakin da kake ciki akwai wutan lantarki akwai tv kai waɗansu ma suna son um, gininka a sa TV a ciki ko kuma ai wani abu ga su nan ga wayoyinmu sai ƙara inganta su ake yi idan ka shiga jirgi za ka ga aikin kwamfuta a gaban a cikin wannan jirgi so mu har ta ƙare babu ranar za a ce ba a buƙatan ka So idan kana so ka samu abin aikin yi ga kai na yanzu har zuwa na gaba so programming abu ne wanda ya kamata mutum ya koya. So akwai abubuwa da yawa wanda programming suna yakan programming suke yake daɗi saboda ayi. Um, so um, insha Allahu za ku iya zuwa za ku iya dawo wannan channel din time to time duk lokacin da na samu lokaci zan fara koyar da shi wannan language ɗin JavaScript saboda shi ni na iya. Um, zan iya nuna muku abubuwa da, da na yi a JavaScript kamar a misali wannan website ɗina ne wanda na yi Ah, duk shi wannan website ɗin na yi shi ne a JavaScript. Idan dai baka san menene JavaScript ba, ba damuwa. Insha Allah zan muku bayanin menene JavaScript. Um, so wani yana daga cikin da website ɗin da na yi. Sannan ga wani wanda yanzun nan nake aiki a kai. um, akwai wani wanda yake buƙatar na masa website domin yana so ya dinga sa waƙoƙinsa a ciki so sai kuma haƙuri yawwa abin ya yi login um, ba daga website ɗina ba ne saba ɗin da nake amfani da shi da ita ne sai ta ɗan ɗau lokaci kaɗan kafin ta tashi daga bacci idan ba na so ta yi bacci so dole sai na biya kuɗi so so kun ga irin aiki na duk wannan ni ne da kaina so yanzu dai so wannan kamar da muku bayani website ne wanda nake wanda nake aiki a kai ban kammala ta ba so so kun ji zan dinga koyar da JavaScript a wannan channel ɗin. Uh, so yanzu zan bar ku a nan, nan gaba zan fara muku zan ci gaba da intro da programming menene programming kaɗan sannan sai mu fara shiga JavaScript kaɗan kaɗan. To sai anjima.